Muka shirya komawa Fatakwat gurin Yaya Abubakar wanda zuwa yanzu ya kira waya a kan na dawo mai da yara saboda karatu. Ya fara kirga. Tafiyar safe muka yi don haka mun samu gyara ko ina na gidan wanda ya koma tamkar babu kowa a cikinsa saboda ƙurar da yi. Sadiya wacce take nuna bata so dawowar mu ba saboda wai yara sun cika gida da hayaniya sun dame ta. Na ce a raina o'o ni Minatu. Yanzu kuma yara su ne abin gujewa kuma Ni dai na gode wa Allah da ya bani yaran, Na haka na natsa su ta hanyar hawa sama da su gaba ɗaya don gujewa baki. Don gujewa baki. Na samu suka fara barci da guda su har gurin ya lafa sai yadda take son jin gidan. Na san ba laifinta ba ne don ba ta saba da hayaniyar yaran ba ne ba. Sai da yamma mai gidan ya dawo daga ofis tun a ƙofa yake kiran yaran da cewa, yaran uncle suna ina ne wai? Babu kowa a falon sai TV da ke aiki ana wasan kokawa a cikinsa kawai. A hankali ya ɗaga kai yana wa ko'ina kallon tsaf. Don fahimtar ko ba mu dawo ba ne ba, sai dai idanuwa shi sun shaida mai cewa mun dawo. Don irin yadda ko'ina na falon gidan ke ƙyalli da haske ga ƙamshi yana tashi. Abin da ya haddasa mai sauke wani irin sassayyar ajiyar zuciya kenan tare da ɗan idanuwan shi a hankali. Ya ɗan fara takawa zuwa saman bene inda muke da yara. Still ba wani hayaniya da ya tarar da shi. Har ya kai kofar ɗaki namu inda a lokacin ne Maimu ta fito don zuwa ƙasa. Wurin Ramatu da ke kicin tana girki. Sannu da dawowa uncle ta ce cikin ɗan kaɗuwa. Ya kula da akwai ‘yar kaɗuwa a tare da ita don haka ya ɗan tsaya daga baya. Yana cewa ko tana ciki kuwa ta ce e uncle. Ya tura kofar ya shigo da salama ina zaune a ƙasa da alamun. Tunda na sallah nake zaune a gurin na miƙe na don na ji daɗin zama da kyau. A cikin fara'a nake cewa sani da zuwa yayana. Ya ce cikin ɗan sakin murmushi siyu kin ga dama? Sai yau kika ga damar dawowa kenan ko? Na ce ai ban gama abin da nake yi bane ko yanzu ma na dawo ne gudun kada mu yi laifi. A hankali ya tako har inda yara suke kwance suna baccin gajiya. inda Amira take nufa. Yana ɗan taɓa ta a hankali sai ta buɗe idanuwanta da suke cike da nauyin barci ta ce dadi a cikin wani irin yanayi. Ina daga gefe ina kallon su sai suka bani tausayi don akwai wani irin shakuwa tsakanin uban da ita Amira. Hannu ya mika ya ɗauko ta tsaf daga cikin ‘yan uwanta ya nufo inda nake zaune. Kin ɗauke mun uwata kin hana ta ganin dadinta. Ke babu abin da ya dame ki ko? Na ce a cikin murmushi ne ma ai an hana ni ganin nawa daji ɗin. Ba ki da tausayi Mina, don na san cewa wannan yarinya duk inda kuke a cikin damuwa take ita. Na ce ai ita ce ta sawa kanta mu kan firi miki, muna tarukokinmu. mu. Sai na ji ya ce, zaman fitina da kuke yi a can duk kun ruɗa min gida. Ban san ko sai yaushe ne za ku yi hankali ku daina wannan kishin naku ba. Na hauka. Da sauran na ɗago kaina yana kallon shi a cikin mamaki don na san zancen da hayaniyar da aka yi can Abuja. tsakanin mu shine har ya samu labari yace kina mamaki ne ko? Ko kin ta cewa gidana ne duk abin da ke faruwa a kunnuwa na suke. Yanzu in ita Fatima wacce ta ce da farko wacce ta da farko ba za ta zo ba ta dawo da zan wacce ta da farko ba za ta zo ba ta dawo da zancen zuwa kuma saboda kin ba ta mamaki kina kula da harkarta duk da ita tana gwada miki tsana a fili amma kan bai sa kin share ta ba Ta ce ta je asibiti da ‘yarta, babu wanda ya bi ta sai da kika dawo ko gida baki shiga ba, kika bi ta can ɗin. Na ce kai duniya duk a ina ka samu wannan labarin haka yaya na? Kafin ya magana Aisha ta farka daga bacci tana cewa sani da dawowa uncle, yayin da ta miƙe zuwa gare shi. Na fara nauyi a lokacin da haka da ƙera samu da muke, inda muka sako ƙasa gaba ɗaya mu har yaran. Mun kai wani lokaci a tare da shi da yara kowa da abin da yake faɗa mai a cikin hirar su. Muna zaune da Sadiya daga gefe muna ɗan na jefi-jefi a tsakaninmu a kan abin da ya shafi garinmu. Tafiya Sadiya ya zo tare suka tafi da ita, da haka muka rabu da ita a cikin mutunci. Sai a lokacin ne take ji a ranta abubuwan da ta mun a lokacin da ta zo, da ba ta yi su ba saboda wannan dawowar da muka yi, ba ta da 'yar aiki a tare da ita, komai namu a tare ake yin shi, kamar farko. Hakan ya sa ta jin daɗin zama da mu kamar kada ta koma Abuja ɗin. A can na rikici, a can ne rikici ya kaure a tsakanin matan shi. Dan Fatima ta ce ita san ba ta yarda da zancen zuwa da Salawatu ba, sai dai ita ce za ta tafi. Wannan zancen ne har ya jawo musu mummunan tashin hankali a tsakanin wanda suka dinga tona a kansu asiri da abubuwan da bai sani ba a gidan. Yana daga sama ya sako kasa rai a ɓata cikin tsawa yake cewa, wai me yake faruwa ne haka? Babu komai in ji Salawatu. Take ce mai a cikin wuce tana mayar da numfashi. Fatima ta yi maza ta ce a kan zancen tafiya Fatakwal ne za ki ce mai babu komai. Ya ce kamar ya zancen tafiya Fatakwal kuma. Fatima ta ce ai ta san cewa ni ce zan tafi amma sai ta hau shiri wai ita ce za ta. Da can baya da kika tafi waya yana kike da yanzu. Ke da yanzu dan na ce zan tafi har kin sa na a baki. Cikin daga hannu ya Abubakar ya maza ya katse ta da cewa Me ya kawo wannan zancen yanzu? Salawatu ta kalle shi cikin natsuwa da yake ta iya makirci ta ce ni dai ban da magana da ita tunda ba ita ce mai tafiyar ba. Shi ne yanzu ta same ke cewa da ni wai ita ce za ta tafi tare da kai don dama zuwanta ne. Shi ne don na ce ai ni kai ne ka ce na shirya idan Sadiya ta dawo. Sai na tafi. Tunda nan a gabanmu ta ce idan har Minatu ba za ta dawo ba, ita ba za ta ba. Shiru ya yi Abubakar ya yi na ɗan lokaci mai tsawo saboda ran shi ya ɓaci sosai a lokacin. Gaba su gurin shiru suka yi don sun san sun fahimci ran shi a ɓace yake sosai a lokacin. Ganin sun yi shiru ya sa shi cewa ɗago kanshi da ke ƙasa ya dube su ɗaya bayan ɗaya ya ce idan haka ne har an rasa wanda zai bar wani ya tafi. sai ku shirya mu tafi gaba ɗayanku idan wata idan wata ukun ya yi sai ku dawo Daga haka ya bar falon shi a ɓace don ya san hakan da ya ce za su tsaya a tsakaninsu su sulhunta a kan zancen. yadda ya yi tsammanin hakan bai samu ba, don gaba ɗayansu sun hau, don babu wacce ta janye zancen tafiyar daga cikinsu. Bai ce musu uffan ba, don haka suka shirya zuwa tare. Sun iso muna cikin dare don haka ni ce ranar mai masaukin baki na tare su a cikin mutunci da haba-haba. Bayan mun shiga musu da kayansu a ɗakunansu inda sai kallon girman gidan suke da mamaki. Salawatu ita ce farko sai Fatima daga cikin ɗakin da Sadiya ta fita a cikinsa. Akwai komai a cikin ɗakin. Muna shiga fat ɗin Ramatu ta ce uwar ɗakina akwai magana a gidan nan. Nan da ganin wannan tafiya akwai rikici a cikinsa. Don haka mu namu shine ido kawai. Yanzu bana na son batuna Ramatu. Don haka Zan yi iya bakin ƙoƙarina na ga na gujewa duk wani abun da zai kawo tashin hankali a tsakanina da washe gari ma mun musu abin karya kumallon safe, inda tun a nan mai gidan ya zaunar da mu cewa mu tuna cewa nan bariki ne don haka baya son hayaniya a gidan shi, kuma duk wacce ta yi mai hayaniya a gida saboda kishin banza za su haɗu da ita. Haka muka zauna mu uku saboda tijara kowa tana jin kowa tana jin ɗan uwa a rai kamar za ta shaƙe 'yar uwarta. Sai dai babu halin nunawa a fili. Fatima wacce ta yi sanyi da yawa yanzu muke ɗan zaman shiri da ita sama-sama, don ba kamar yadda muka yi zama da Sadiya ba da ta zo. A tare yaranmu ke zuwa makaranta, duk da ita ‘yarta sigila ce yau ciwo gobe lafiya, yau magani. Wani magani da uban ya karɓo ma yarinyar saboda warin shi uwar ba ta so wai yana hawar mata kai. Ni ce nake daurewa duk da ba na so, na shafa wa yarinyar a jikinta. ko'ina sai na sha ta da shi tas kafin ta kwanta. Wannan abin da nake wa yarinyar ya kawo shakuwa a tsakanina da ita tun uwarta na ɗan sanyi da ni akan yarinyar uba har ta gaji ta saka mana ido. Ranar da take da duti a gurinmu yarinyar take kwana. Wannan abin da Salawatu ta gani shine ta ɗauki fitinar duniya ta sawa kanta cewa wai mun haɗe mata kai ni da Fatima don muna 'yan gari guda. Can ta haɗe ta mata wani darakta kusa da gidanmu Idan su yake don haka suke ƙawance. Na san da matar tun farko matar ba ta yi mun ba don ita irin matan nan ne masu sakaci da addininsu sosai. Matar dai muna musulmai ne ita. Da zarar mai gidan ya tafi ofis za ta fita zuwa gidan abuwa. Sunan matar kenan. ‘Yan yaren Lokoja ce matar. Daga haka har suka fara fita yawon shiga da fice irin na matar da ba su dogara ga Allah ba. Duk wurin da suka ji cewa akwai wani a tsabibi ko a hatsabibiya sai sun kai kafarsu gurin. Tashin farko har abin ya fara tasiri a kan mai gidan, inda hankalinmu gaba ɗaya ya tashi. Fatima ce ta fara samuna da zancen cewa wai kuwa na san abin da yake gudana a gidan nan yanzu fa. Duk maraice sai Salawatu sun fita da mai gidan zuwa unguwa. Idan sun dawo kuma za ki ga sun shige ɗakinta har tsawon wani lokaci kafin ya fito. Duk da kishi gaskiya ne, ga ce amma sai na dake kawai ne murmushi na ce, kai maman aina kenan. Halin wannan shi umar mata ne kuma baki sani ba, ai al'amarinta sai Allah shi ne kawai zai shirya ta daga sharrukanta, don ta riga da ta yi nisa ga kaucewa ita. Na ce idan za a so ni a so ni don Allah, idan kuma ba za a so ni ba, zan haƙura har da abin zai dawo a kaina. Don al'amari na namiji, don al'amari na namiji kamar tashin tsuntsu ne. Wata rana ya sauka a kanka idan ya motsa kuma sai ya tashi a kanki. Da ke da shi? sai wata rana. Ina ta gora min tana cewa ban fahimci me kike nufi ba. Kina nufin ki ce min ke ba kya irin 'yan shige-shigen nan ne ko kuwa? Na ce to ina yi irin na shan haƙin irin na shan haƙƙin maye da sauran kayan mata. Ni bayan wannan ba na zuwa wurin kowa wallahi Allah. Ga Allah na dogara gare shi nake kai, gare shi kuma nake kai kukana ga duk abin da ya shige min duhu. Wani irin kalan mamaki Fatima ke min yayin da take ƙoƙarin zubar da miyo daga bakinta, don na fahimci tana da ɗan ƙaramin ciki ne ita ma. Na ce ba dole sai kin yarda da zance na ba, amma ni na san cewa Allah ba zai bari Salawatu ta cuce mu ba. Duk yadda shi umarcin Salawatu ya so ya kama mai gidan sai kuma ya kubuce daga sharrinta. An ce al'amarin namiji mai mata bai da tabbas a kullum a kan mace ɗaya. Abin kamar tsuntsu na yau idan ana yi da ke sai kuma ya tashi ya koma kan waccan da ke da shi, sai kuma wata rana. Haka ne mu ma al'amarin gidanmu don maganar Fatima gaskiya ne, sai dai ban yarda ba, na sa wa ta cewa Salawatu ta rinjaye mu ba don nima. Don nima ina iya ƙoƙarina gurin kai kuka na ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. An ce wai tsafi gaskiyar mai shi don malafi tana yadda nan take so a kai, amma sam daga ni har Fatima wacce a yanzu muke da ɗan fahimtar junanmu saboda sanadin yaranmu. Wani lokaci na kan tuna da malam tsoho sai in yi kuka don na san cewa na fi kowa rashin shi. Dan da yana da rai da yanzu ya bani shawarar yadda zan bullo wannan al'amarin na Salwatu, wato sabon salanta da ta zo mana da shi. Abin da ya zo min arai shi Hirarmu na ƙarshe da Malam inda nake cewa Malam, ni har yanzu tsoron waɗannan kishiyoyin dawa nake ji. Cikin murya mai rauni nake cewa duk sun girme min, don duk sun fi ƙarfi na wallahi zama kawai nake don su. Zama kawai nake da su don haka kuke son ganina. Malam ya murmushi tare da ɗan yin jim. Kamar mai son yin tunanin wani abu a can ya ce amma ba su fi ƙarfin mijinki ba ko? Ya ce in dai suna tsoron mijinku to dole ne su ji shakkar yi maki wani abu. Na haka ne na ɗauko daga gare shi. Don haka ne na ɗauko daga gare shi ne mai, ne miki hikimar da zai sa ya bi ta kanki. San ban yi tsammani ke 'yar wannan gidan kuma haifaffen Kebbi har za ki ji tsoron kishiya ba don haka ne na haɗa ku ke da shi. Saboda na san halin kowanku, haɗin naku yawa kowa daidai saboda haƙurinki. Mijinki shi ne burinki a duniya da lahira. Da haka kamar yadda Allah ya rufa miki asiri kika same shi a sauƙaƙe. Ta kissa da dabarun ku na mata haka ma za ki ƙara riƙe abinki gam a hannunki. Ba wai sai ki riƙe shi a jikinki ba. Kowa ya sani. har ki ce za ki hana shi zuwa wajen wata matar da ke da haƙƙi a kan shi, ki bar shi da wannan, dan jikin shi ne ai. Ki bari ya yi yadda ya so ya ji daɗi sa ran shi da wata ya more wa rayuwar shi dan Allah, ne ya halatta masa yin haka A gurin ki kawai ki yi ƙoƙari, ki rike zuciya shi inda duk ya je ke ce abin tunaninsa. abin farin cikinsa. Idan har zai yi magana wanda ya shafi alheri a cikin matan shi, sunanki zai ambata don ke ce ya sani. Mai shi, wannan zai sa duniya da sauran matansa su sani cewa wani asiri kike ta yi wanda zai iya saka zukatansu ga hauka, don ba su san asirin ba. Ina kaiwa nan da tunanina sai na sauke ajiyar zuciya, tare da limshe idanuwana, na ce a fili, Allah ya ji ƙan kamala. Wasu ‘yan hawaye masu ɗumi suka biyo kunci na na furta a fili cewa lalle malam kayi gaskiya, dan haka zan miƙe na ƙara ƙaimi. Gurin ganin cewa na ƙara cusa kaina ga zuciyar mai gidan ta kowane hanya, muddin ba zan kauce wa Allah ba. A kan Fatima na fara aiwatar da shirina don haka sai na ƙara ɗan janta a jiki, Da na fahimci nata al'amarin akwai Don na fahimci nata al'amarin akwai sauƙi. Idan har ta ga wani abun ɓacin rai nakan nuna mata cewa ta mayar da shi ba komai ba ta shanye. Tun ba tun bata iya ba ta fara koyi da hakan sai muka mayar da Salawatu kamar mahaukaciya. Duk irin umarcin da za ta gwada wanda za ta yi don ran ya ɓaci sai mu haɗe mu shanye mu mayar da abin ba komai ba ne ba. Tamkar ba mu san cewa tana yin abin ba balle mu ƙulla. Har kanta sai kuma hakan ya fara bata wuce. saboda ba hakan ta so ba. Matsala guda ne shi ne ba yarda ta shiga haƙƙinmu ba ko kaɗan don a ranar girkinmu mukan yi ƙoƙarin ganin mun kanai yi mai gida ta yadda bai da lokacinta sai namu kawai. Wannan abin yana matuƙar ɓata wa Salawat rai don san ba ta taɓa tsammanin cewa za a samu nutsuwa a tsakanina da Fatima ba In yadda ta san cewa ba shirya a tsakanin wanda idan an biyo gaskiya ita ce duk abin da za ta yi a kan tsakaninmu saboda an yi an ce ɗin. An yi an ce ɗin a kanta yana da yawa. Shirya nake a cikin wata doguwar riga baƙa mai ɗan faɗi a ƙasa, sama a ɗan tsuke wanda ya bayyana min da surar cikina, wanda kusan wata biyar da ɗan kai zuwa yanzu. wanda ya bayyana min da surar na wanda kusan wata biyar da ɗan kai zuwa yanzu. Na fito ne da niyyar tambayar shi ina son fita zuwa gidan su ƙawata Ariola, wadda ta zo min har sau biyu bayan rasuwar malam tsoho ɗin. Zaune yake a falo da waya a hannun da alama waya yake yi. Mai mahimmanci sosai, don ita madam ɗin tana daga gefe a zaune cikin sauraron shi. Tunda na fito yake kallo har na sako ƙasan yayin da ya munƙur da idanuwan shi. Yana a cikin waya, amma hankalin shi yana a gare ni tunda nake sakowa daga stairs ɗin. Sai gab da na zauna a hannun masakalin kujerar da yake a zaune a kai. Na ji lokacin da ya saki 'yar ajiyar zuciya tare da ɗago kai gare ni. Firgigit ya ce, wannan shekara ka kuma fa. Sai ina. Na ɗan rasa kai ina cewa wannan kallon haka yayana ko so kake na yi tuntuɓe na faɗi. Ya girgiza kanshi yana cewa ke ɗin ce ke ɗin ce da wani abu. kina wani tafiya kamar mai tafiya a gajimare. Shi yasa ai nake maki kallon mamaki. Dan da mutum zai ce Mina sai ki ce ke ai duk jikinki ciwo ne. nace ce ba dai yana ni ai yanzu abin tausayi ce duba fa yadda duk na koma a lokaci guda. Miƙewa Salawatu ce ta bar gurin a cikin ɓacin rai. Na dubi da kallon harara ta wutsiyar idanu ina cewa a raina sai dai kare ya mutu da haushin kura. Har ta kai kofa sai ta jiyo tana cewa idan ka gama kada ka manta da zance na. Please dan ina jira. Ta faɗa fuska a ɗaure. Tare da taɓe bakinta ta juya zuwa cikin ɗakinta. Sai dai ta tamkar ta buga saboda wani baƙin kishin da take ji na wa'aranta Na ce cikin ɗan murmusawa. Yaya, yau ina son zuwa gidan 'yan Yola ne na mayar da na ɗan mayar da ƙafa ni ma, don zuwan ta biyu ban tafi ba, don zuwan ta biyu ni ban je ba. Ya ce cikin murmushi yau ki ce min yawo za ki fita kenan. Ya yi daidai da fitowar Fatima daga ɗakinta tun kan da ƙaso take cewa yau fita za ki yi kenan. Na ce cikin ɗan wasa da kes ɗin ta, i wallahi zan tafi nan na dawo ta ce ashe bari na biyo ki sai mu fita don ina son sayan abu dama. Ya ce da izinin wa za ku fita. Na ce a cikin ɗan kwantar da murya ai muna Na ce cikin ɗan kwantar da murya mana afwan please.